yayin da ake haramar soma jigilar mani ta aikin hajin bana yanzu haka hukumomin alhazai a jihohin taraba da adama da ke arewa musu gabashin najeriya sun fa dukufa wajen tantance koshin lafiyar mani ta game da cutar nan ta ebola hukumomin kasar saudiya dai a bana sun ce saboda bullar cutar duk wani ce da zai shiga kasar su sai fa an tabbatar da koshin lafiyar sama kafin a bar shi shiga kasar ganin hakan ne ma yasa hukumomin alhazai a jihohin taraba da adama daukan kwararan matakai domin ganin cutar bata shafi wani ce daga jihohin ba malama zaliha manjo da Farida ke zama jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar alhazan jihar Adamawa ta ma bayyana irin shirin da suka yi a banan. Eh to alhamdulillah yanzu dai akwai mashin tsin da muka samo za ba doctors so nan right from the camp anan za za screening mutane ba wai sai an je can ajiya da da mutane ba anan za screening masu ciwon Ebola za iya detecting ini zazzabi ma dai kawai da zai nuna so ana advising dai mahajjata da Allah su yi treating duk zazzabin su nan kamun nan lokacin kam. to mahajjata idan Allah su yi kokari su bi doka dai insha Allah da tafiyan su nan ba matsala mu batun sit inda da ake magana ka san ana first come first serve next ga wanda suke depositin kuɗi da suke completing da kuɗin su da wuri su ne suke cikin list na farko farko wanda suke baya baya akwai responsibility ba su samu ba so da Allah ana so da Allah eh, first come first serve ne abu aka yi so ka su ga wai sun biya karshe karshe ba su samu tafiya ba su yi blaming board da kamar mata masu kifa kun tantance su duka za a screening nasu akan kamar jihar Adama a jihar Taraba ma hukumomin alhazan jihar sun fadauki irin wannan mataki Alhaji Habibu Almaki shine babban sakataren hukumar alhazan jihar da tawagan aini su masu kiwon lafiya zuwa kasa mai sarki akwai fom za aka buga za a raba ciki wannan satin sannan mu ayyana asibitin da ya kamata a ce kowa a guda shi kasa abu nan da ya shafi kasa baki daya daga hukuma saudi ko na najeriya ko abin da su matakin jihohi suka dora wa zai to ya kamata su hakura da shi kuma su bi duk abin da shagabannin da su faɗa shine dai babban kiran da nake ba su alazan to sai dai kuma hukumar alhazan najeriya na hako kira ma ta yi ga jami'an hukumomin alhazai na jihohi da su kula da alhazansu alhaji zakari al'umma shine jami'in hukumar mai kula da shiyar adamawa su kasance su ba da karfi ta faɗakar wa eh, alhazai su fahimci ainihin muhimmancin abin da zakai su kasa mai tsarki so su kuma komai alhazai su kansu muna so officials da sauransu su ai tsakanin su da Allah yanzu haka ma maluma na faci gaba da faɗakar da maniyyata game da abubuwan da ya kamata su kula musamman ma sabbin maniyyata da suke kan gaba a bana ɗauki niyya a zuciyarka da kana da miya za ka je aikin haji wanda lokacin da za ka zo ka ɗauki ainihin miya da baki ne sai a miƙa ba a ɗaukar niyyar aikin haji sai a miƙa ce a wurin da ya kamata mutum ya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.